tabbatacce a ranar da na zaga in ba dai eh, bayan zagawa na tun da jiya na yi ni a wajen garin bauchi na tafi da razau misau azare jama'ar da ningi in ba dai a bayana ne wani daga cikin waɗanda suka ji rauni eh, su kuma suka cika ba a ranar da na zaga dai mutum takwas ne suka rasa rayukansu ma yanzu ba ni da wani eh, cikakken bayani akan ko wani daga cikin wayanda suka ji rauni eh, shi ma ya rasu bugu da ƙari kasuwar garin azara kuma da na zo na je na gani ita ma kusan uku bisa hudun kasuwar gaba ɗaya ta ƙone ne ƙurmus babu abin da za a iya ɗauka eh, a wannan wuri ka zagaya ka ga yadda abubuwa suke menene kake ganin mutanen nan suke bukata a halin yanzu daga ma gwamnatin jiha na gwamnatin tarayya da ma wasu ko masu ba da taimako daga kasashen waje wato akwai bukatar ba da taimako na gaggawa wanda taɗin da nake maka yanzu dinnan tuni an tafi saboda ba da wannan taimako na gaggawa ɗin taimakon gaggawa ko shine na abinci da sutura da abin da mutum zai yi amfani da shi wajen kwanciya a ɗan wurin da ya samu ya faki ah, kafin kuma a yi ƙididdigar ah, asarar da aka yi ah, saboda ba da taimako na musamman wanda shi ne zai ƙoƙarin sharewa mutane a hawaye to wannan kuma in an yi ƙididdigar daga abin da na gani abu ne wanda ya fi karfin jihar bauchi ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kawo mana ɗauki ina kira kuma ga dukkan 'yan najeriya masu hannu da shuni su shigo don su tallafa wa al'ummar jihar bauchi da wannan masifa ya rufa da su ina sane da cewa shugaban ma'aikatar musamman ta tallafawa waɗanda irin waɗannan masifu ya ritsa da su na tarayyar najeriya tuni yana kan hanyarsa zuwa gobe zan karɓi bakuncinsa a nan a jihar bauchi kuma zai zaga ya gana wa idansa ah, kuma ina kyautata zaton shugaban ƙasar najeriya saboda tausayinsa shi ma ban fidda zaton zai taho jihar bauchi don ya ganar wa kansa kuma ya jaje wa al'ummar jihar bauchi ba jiya allah cikin ikonsa shugaban ƙasar najeriya eh, muhammadu buhari mun yi magana da shi da daddare inda ya buƙaci um, sanarwa sarakuna da dukkan al'ummar jihar bauchi jimaminsa game da wannan abu da ya faru za a kafa kwamiti ne domin duba yadda za a tallafa wa mutanen nan? tuni tun wannan ranar na kafa wannan kwamiti na masana na kuma ba da umarnin cewa a ɗauko injiniyoyi daga ma'aikatar ayyuka a ɗauko injiniyoyi daga ma'aikatar aikin lantarki saboda abubuwan wutar lantarki da yawa da suka lalace